ba ashiratu sa'a akwai kuma al-kubra akwai manyan ashiratu sa'atil kubra mafi yawan wanda suka fi shahara guda goma ne amma akwai waɗansu da ake iya haɗa su saboda wasu hadisai da suka zo a kansu amma waɗannan goman a wuri ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya jera su hadisi ne ya tabbata daga wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <coughs> wanda ya ce mun zauna a wajen gidan annabi sallallahu alaihi wasallam muna muna tattaunawa sahabbai kenan ya ce muna cikin tattaunawar mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito sai zo ganmu ya ce me kuke tattaunawa suka ce muna tattaunawa akan tashin kiyama ne ce ce da su tashin kiyama sai ce to ai la taqumu sa'atu hatta tara wa ashra ayat ci ai tashin kiyama ba zai faru ba har sai kun ga abubuwa guda goma hatta tara wa ashira ayat har sai kun ga abubuwa guda goma ci waɗannan abubuwa guda goma su ne addukhan wa waddabba wa khasfun bil mashriq وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وآخر ذلك وآخر ذلك أبنا abubuwa dai guda goma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na farko har sai kun ga addukhan wani hayaki da zai zo a ƙarshen zamani har sai kun ga dujal ya bayyana har sai kun ga dabban nan da za ta riƙa yi ma mutane magana har sai kun ga fitar rana daga mafaɗarta har sai kun ga <clears throat> wato fitowan ya juju da majuju har sai kun ga wata ruftawa da ƙasa za ta yi a gabashin duniya da wata rubtawar da za a sake yi a yammacin duniya da wata rubtawar da za a sake yi a ƙasashen larabawa sannan kuma sai kun ga saukan annabi isa sannan kuma Ah, wa akhiru zalika naru tatrudu nasa ila al-mahshar abu na karshe shine wata wuta da za ta fito wanda za ta kora mutane zuwa inda za a yi filin kiyama shi waɗannan abubuwa guda goma sai kun gan su to waɗannan su ne malamai suke ce musu ashiratu sa'atil kubra bari mu ji kaɗan na bayani dangane da waɗannan abu na farko daga cikin waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai addaba wata dabba dabba dai da kuka sani za ta fito <clears throat> kuma za ta auka wa duniya tana magana ita ce abinda Allah ya faɗa a cikin alkur'ani cikin suratul naml wa idha waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu wa idha waqa alqawlu alaihim idan lokacin da Allah ya sa zance ya cika a kansu wato wa'adin ƙarshen duniya ya zo akhrajna lahum dabbatan min al-ard za mu fitar musu da wata dabba daga ƙasa tukallimuhum wadda za ta rika musu magana tana wa mutane magana annan nasa ko innan nasa kanu bi ayatina la yuqinu <coughs> to wannan dabba malamai sun yi ta saɓani take babu wani nassi ƙararar da ya ce ga yadda dabbar take waɗansu malamai sun ce taguwar annabi taguwar annabi salihu ne za ta dawo bayan an kashe ta za ta dawo a ranar kiyama a kusa da ƙarshen duniya tana yi wa mutane magana wanda yake da imani ya ya yi imani tunda an yi wa'azin mutanen ya gagara an yi wa'azin masu wa'azi ya gagara to bari dabba ta fara yi ta yi waɗansu su yi imani waɗansu ka ce wata dabba ce ba wannan ba to kuma menene dai hakika wata dabba za ta fito kuma za ta riƙa yi wa mutane magana kamar yadda mutane suke wa junansu magana kuma kowa zai iya jin maganarta amma shin haka zai sa a yi imani kar ku manta duk waɗannan abubuwa za su rika faruwa ne fa daidai lokacin da abubuwa suka kwaɓe a duniya wannan shine addabba sanan daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addajjal sai kuma addajjal addajjal shine wanda je muka fara magana a kansa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta shi da cewa mafi bala'in musiba da duniya bata taba ganin irinsa ba ke. ya ce duk annabin da ya taba gabata sai da yi wa mutanensa jan kunne tun daga annabi adam sai da ya gaya wa mutanensa akwai wani fa zai bayyana ya ce amma ba zai bayyana a zamanin kowane annabi ba sai a zamani na kuma a ƙarshen zamani yace kuma wannan dujal din tunda ake dan adam bai taba ganin bala'in fitina da za ta jijjiga zuciya ta jijjiga gangan jiki kamar fitinar dujal ba kuma wata halittar Allah ce dan adam ne shi ma tun lokacin da Allah ya ga dama ya sa aka ja ka ɗaure shi a cikin wani kogo yana daure a wurin kuma ba zai fito ba sai karshen duniya kuma yana zaune a can bisa ikon Allah me yake ci me yake sha wa yake kula da shi wannan duk ba wanda ya sani hakikanin al'amarin sa yana ga Allah ne hadisin da yake cikin sahih muslim na hadithul jassasa wanda waɗansu ke gani akwai nakara kamar malam ibn uthaymin waɗansu kuma suke gani ya inganta yana nuna alamar inda dujal yake da kuma labari akan har ma an gan shi shine jiya muka ce tamim addari da shi da abokan tafiyarsa sun gan shi kuma ya dawo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan haka ya jawo sanadiyar da ya sa ya musulunta sannan kuma hadisan da suka zo suke siffanta shi sun ce mutum ne gajere gwame ai kusa ma'anan gwame ko sannan kuma mai babban kai amma mai shafaffen ido ɗaya ɗaya idon da ya shafen kamar yadda inabi yake haka zaga ga idon ɗaya idon kuma idonsa na hagu shine a shafe amma yana da ɗaya idon a saman goshinsa kuma an rubuta kafara kafiru kenan a jikin goshinsa duk musulmi zai iya karantawa ya gani kuma shi ba zai iya gogewa ba kuma ko ya wanke ba zai fita ba sannan kuma zai zo da wani irin jarumta da bala'in da baya tsoron kowa kuma zai fara tare da samun mabiya shi kuma a dole ne zai samu mabiya ba wai wa'azi zai yi ba zai zo yana gaya wa mutane cewa shi ne Allah kuma zai ce a bishi idan ka bishi ka tsira in ba baka bishi ba kuma ka halaka mutane su fara binsa maza da mata kuma duk garin da ya je <clears throat> zai tara mutanen garin kaf kun yarda ni ne ubangiji in suka ce ba su yadda ba sai ce to shine ne yake ruwan sama sai sa musu ruwan sama lokacin a fara yi ya ce a daina sai a daina in suka ji wahala su dawo su ce za su bi shi in ya ga dama ya kashe mutum in ya ga dama ya raya wanda ya ga dama wace alama kuke so nuna muku cewa ni ne ubangiji su ce kakanmu na kaza da ya mutu muna so ya tashi ga kabarinsa can sai je daki kabarin sai kakan ya taso kuma in ya taso sai ya ce musu wannan ku bi shi gaskiya ne to sai mutane su ta ruda sai a yi ta bin shi shikenan sai ta kwasa duk wanda ya kwasa sai su bi shi kawai wanda kuma ba su bi shi ba sai ya kakkashe su sai zama saura jama'arsa ne kadai a duniya to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya gan shi daga cikin ku ya tsaya akan imaninsa kuma ko ya zo kashe shi kar ya ji tsoro saboda in ya zo in ka kiyar da zai jefa ka a wuta ne a wurin yana da wutansa da aljannansa kuma da ita yake tafiya ga wani wuri nan kana gani ana tashar holiya ana ta morewa kamar cikin aljanna da gaske duk wanda ya yarda da shi sai ce je ka shiga ciki sai su shiga ciki su ci gaba da holewa wanda bai daba kuma ga wuta tana ci wasu suna ta ihu sai dauka sai jefa ka a ciki kuma sai ci gaba da tafiya duk inda ya je da wutarsa da aljannansa shi kawai sha yanzu magani yanzu ne to ana amma mumini idan ya zo <clears throat> za a samu ɗaiɗaikun mumine da za su tsaya suke su ba su yadda ba to in ya jefa su a wutan mutane za su ga sun shiga wuta amma su za su ji ba wuta ba ne za su ji kuma kamar aljannan suka shiga wanda suka shiga can cikin aljannan kuma za su ji ashe wuta suka shiga amma mutane su ba za su gane haka haka za a yi tabi mutane kasan mutane su kuma da son yayi ana yayin wani ya bayyana amma duk ba wanda zai tuno da waɗannan hadisan fa ya ce shine dujan a haka za a yi tabi kawai wannan fitina dai Allah ya sa kar a yi da mu duk mu tafi a yi ta yi a daidai lokacin ne idan fitina ta yi fitina mutum yana duniya sai ya rinka ganin kabari yana ina ma dani ne a nan kabarin me zan yi da wannan duniyar ya rinka ji cewa karkashin ƙasa ya fi masa akan bayan ƙasa to duniya ta rikice kenan kuma zai shiga kowane gari har nan ma sai ya zo kowane gari sai ya shiga banda makka da madina in ya zo shiga makka da madina akwai mala'iku da aka sa suna ta za su hana shi shiga zai ta kai hari akan sai ya shiga sai a rinka hana shi in ba wannan ba kowane gari sai ya shiga kuma sai ya kwashi mutane to wanda Allah ya sa da imaninsa ya samu ya tsira ya hijira ya koma can ya zauna to shi ba zai haɗu da shi ba sannan kuma